kaza ta zama ni'ima idan aka juya ta zuwa kaza ta zama ni'ima a gaba zuwa basira da Allah ya ba mu ba ji guda ɗaya kawai wata fasaha wata basira da Allah ya ba mutum sai amfani da ita wurin kiran mutane wajen ganar da mutane Allah wannan basira ta zama ni'ima a gare shi Zan ku yi amfani da wannan basira neman kuɗi biya wa kansa bukatu wannan basira ta shi ta zama a fuce a kan saboda biyar da aka yi an baka fasaha kama kan mai baka kira mutane zuwa ga dini zai kaba kana kallon dai wa'annan sun fi ba sa addini wani da ka yi amfani da wani wa'annan da sun gane ta akwai aiki a kan mutu dole ɗan ilimi da Allah ya kunshi rama da wata fasaha da Allah ya kunshi ko mu karatu dubara ta Allah ya kunsa ta cikin kwakwalwarka ka yi amfani da ita ka kira mutane in ka yi amfani da ita ka kira mutane to ta zama ni'ima a gare ka wa illa ta zama hujja a kanka kai ya yawan basira da Allah ya babu kuma a da Allah fiye da ita muke wajen gina duniyar mu sai yan yara ba mu kaɗai ba ne ba tsofaffi abu duk ya kana kowa sai dai muna maku fata ku fi mu tunda kun samu abin da wuce ko ku ta bakin da shehu sai daga baya yanzu muke tsantsin kan abu haka ne amma da tun da wuri na fara da na yi abu da yawa da na yi abu da yawa tun da daga ina ganiya ta ban yi wannan ba kuma zai yanzu da shi lokaci ya tsare ko sai na larabawa mallaye su raku kulluhu kana mallaye su raku sai ku kulluhu walaye su raku kulluhu in dai ba za ka kama abun na gaba ɗaya ba to ka na kama wa za su wabi shi ne kullum sai da sai sannan sai mai sai na gaba wa mau'izati ba shi ma haka dan da Allah ba ka fira idan kai wa'azi kana yayin ka hana motsi ana abin nan da can an gan kawai a biyo ka ana maka dabbar ana duba yadda kake sakawa ana duba yadda kake sa kaya ana jira ka furta bakin ka yi ihu to yi amfani da ita wurin kira mutane zuwa ga addini ka yi amfani da ita wurin addini wannan jama'a sarrafa su sai wa Allah ido duk da ga ne yadda kuka biyo ne yadda kuka ko in dai ni ne ko ba zo mu aikata ka tara wasu wasira wuri a yi mana mu tara muka zo wajen ɓangaren bukatu ana bukatan kuɗi sai yin gani su kowa ya bada kaza kaza ga abu mun sami shi a cikin gida kyauta za ta ga Allah ya sauƙaƙa mana shi amma sai mutum bai amfani kawai abin da ke amfani da shi in ya taɓa lasu zai kayi ihu shi wannan irin ya biya shi sai ya gama tabewa dole a duba irin jama'a jama'an ka wanda ka jawa dinin musulunci mun ji kana da fasaha ka iya jin hankalin mutane ka iya tattaro su ka iya tsoke su ka iya menene ɗin su ko ka tattara su ka tsoke su ku yi aikin Allah sai ku ga me kusa yi Allah da wannan wasira ka kan Borno ku rabu da duniyan nan wallahi malam ba wata tsiya ce ba in ka koma ka tara ƙarfin ka zaka kamar zaka same ta ba sa samuwa

har ya ba ka tabbas yana yana murnan dawowanka sama da murnan wanda kayan sa kace ya same shi kuma ce alhamdulillah sai dai dan abin da zamu yi ba yawa ina wurin jama'a ya wuce ne ma kasira mau'iza da me da kire sai kun karanta shi wa ta'rifi dukkan shine min ta'rifatil haqqi anin subhanahu إلى إلى الحب إذوا دباوة اتصل به عبرة يسام وأسواده ومزيد في الأقل جسم دفن عن كلاسة والمعرفة والإيمان فهي الجنة ها؟ يا غضب الله وإلا كما هي حجة وتكاثرت إذا كبرت الله ba sai ka tara kuɗi za ka duk addini za ka aka bayar da kuɗi ne ga wato mara gidi ta ana neman kuɗi don kuɗi ba iya tafiya kai da su amma ba su da aka ba tsani ne su ko kullu hali na Allah duk hali da mutum ya samu kansa tare da Allah au makamin ittasala bihi as-sayru ya samu saduwa ila Allah cikin hanyar da ka biyo su kasa ma'uwa da Allah ta ita wa isari muradihi da fifita manufansa ala muradil abdi wa huwa minnatu min Allah fa in sahibahu al-wuquf in ku aka samu tsayawa indahu wa inda warida bihi wa isaru muqtabahu lillabatin nafsi bihi da jin daɗin rayuwar duniya da kuma ni na sa'ada samun da tsuwanta ilaihi ويكونها إليه وهو حجة من الله عليه يا من أنجم عنده كم سنة تذكر من أولاد وإذا وطمأنينتها وإن سيبا na ko yawa ko in sai ba ko fo inda warri ba bi hmm dan inda ne ma inda da sabe shi dan wancan makanin ko hali idan ka samu hali ko ka samu ana labarin ka sai ka ga ka wannan labarin ana aizan gobe babu yanzu su ake yayi su ake kaza ka kaida da shi yi amfani da shi inda zai ma amfani in ku ka tsaya ka daka ta shi ya zama hujjar kanka ya zane ko sai fa hu wannan halin ne sai ba wani kofo inda hu ya tsaya kan halin da ya samu kansa hali ta san wurin masu bautan Allah a wannan littafin wani abu ne da mukami wani abu ne da to wannan duk inda aka ce hazo a wannan littafin to wani matsayi ne da ba ne kai ba in aka ce mai ike da suna makam shi ma wani matsayi ne wanda ake kai shi to mukami ya fi hali hali na iya shigowa ka rabu da shi amma mukami ka hau kanshi da dama yana da wala kai shi idan mutum ya fita wannan mukamin da ya samu tsakaninsa da Allah ko menene din ko halin da ya samu kansa tsakanin da Allah in ya tsaya da wannan abin da kawai zai zama hujja a kansa kawai tunda bai amfani da shi ba ya fita to فهو حجة من الله عليه فليتأمل العبد باوى يسعي نظري هذا الموضع العظيم الخطر musamman wannan wanda ka zama samu da ina ake hali wa kullu hali wa kullu mukami ba mukami ne na duniya ba hali sakan kai wani matsayi tare kai akwai wanda zai kai matsayi na gane gane sai dai galiba ne masu gane ganen gaske ba haɓar dole ya gani ga kaza ga kaza bai yi illa ya fi cikin zai muku ishara ta zai kai makon muku jin zaune kaza ko ya tsara da kaza ko ya ta amma baka sha na ga kaza zai same ka ba na je ka dinga sadaka ba da kila Allah ta'ala in ya baka matsayi amfani da shi a kaza mutum na samun abu na fantarewa yana nuna duniya ba kowa ne ba kowa ba kowa ne ba shi na gani wayansa ya bashi ne ne sa tun ka kai ka ga gunza da wani ya gane ba to amma ba ka iya fita ka kyauta wane kaza zai zama kamar umarni kake ba shi ce ina su ina su kai kaza ina su kai kaza ina su amma fa an ba ni da aya ban da hadisi so nake ويميز بين مواقع المنة don ba kowa sai wanda Allah kai shi wannan masu ba zai iya bambance wannan ni'ima ne wannan hujja ne abin mutum da muka sako karatu da mu ma gane shi da muka shiga cikin tsoron muka a a sabu koma cikin baya bambancin minna hujja ana iya kai ilimi na addini maimakon ya zama minna a gare ka zai zama hujja mutum abin da ke samun kenan mu zuwa. da za a wata ƙarfafa fara kafa ne ka ko ƙaƙa to gani kai kai daban ne kuma ba ya faru da ta wajen na da sai ka ƙare da sai jan faɗa da mutane na mai ka ƙare ka. Wai, ka je ka gaya masa na abin da ka gaya masa. Amma da ba gaya masa dabarar da aka sai maka da Allah ka bata tuni ka nuna maka ne. Sai dai abin da nauyi in faɗa maka. Ah, kai wali ne kenan. Ka ne ya ka da wurin su. Ka yadda za a yi mutane su dauke ka kuma ka ne su. Suna za su yi ba su ne ba. Ba za ka rage ba sai shi ba. Ya kake ka nuna yawan zafi ba. Wanda ka sanin ce eh ina da ba. ba shi kenan ba zama ya shi malamin addini kenan in kin da misalin a gare ka na nawuri ne in ma ka ga shaidan ko in ma ka ga mutane na hakika a galabiya an fi ganin shaidan sai sa ko malaman ga ba su karfafa ka akan gane gane suna neman suna neman maka an ga daga gare ka kiyaye wannan gane gane da zuwa da dr ɗaro mai gari giba da labari ya kaga na algeria ne ko ina ne wanda babansa shehi ne na ƙarshe ma allah ba shi kuɗi a tura shi misira ya yi karatu ya gama karatu a farfakar karatu a wurin su kai doktor da digiri a kafa kuke nan ba daga nan sai neman yi a za ka gaba ko ya za ka gaba daga nan sai ne ka halatta abin da ke so ka haramta abin da ke so to da ke wanda matsayi da ya dawo gida maimakon abun nan sai ya ga sai kuma abokan ɗaya kuma mai ishe ne ma shi yana da shi sai ne mai zai je sahara haka ke da aka ba shi a gidansu masu arziki ne ya biyu abun da zai amfani da shi ya tafi kafa kantinsa ɗanke sahara nesa ta mutane wata rana yana zaune yana yana yana nafila yana nafila yana nafila malam sai ga jiki daga sama ya taho ah, da fitilu a kada da dare da me ya cikin girgizan nan girgizan nan da ya zartuna da shi sai ya sauka a hankali daga nan mutum ɗaya ya fito da shi sai ya zo ya kabbara ta da shi a matsayin ɗaya bi shi kallon Kishe duk har da zai sarki. Duk har da zai rasa ya dinga kame-kame, ya samu ya gama raka ya zo ta ya gama, a sun ya Allah. In wannan bawanka sharri ne ya zo shi, ya Allah ka raba ku alheri ne, to, ya yi magana. Ya roƙi Allah a sujanta, ya Allah sai ya ya gama ya mike zai kambara wato na sai su sai shiga girgiza sa yana girgiza ya taga ta shi ne fa ya dawo gida ya samu malamin ya ki kuma ta dafa abun da ya dafa abun da ya faru da shi malamin zai ce Allah ya so ka shaidan ne da ka sake da ya halaka Allah ta kana da rabu amma da ya halaka ta yanzu irin wannan ya samu irin mutanen na mai ce baka ni to ni ne kaza ni ne kaza daga yanzu kai kaza ne kai kaza zan maka haka kawai mutum bai da wannan ɗin babai na zai na yanka kai kace ina man ka tada ba mu fara bautar Allah ba da na mutumin gonar kuma ko mutum ya gani ma bai an ganin nan kuma ina tsoron kan daga ran da ka kai mata ban za ka da bukashi ba ku wanda ya kasha masu irin wannan su shafe wanda Allah ke ba Ko haka ina wurin kuma sai mai yuzu ko da baina mawaƙi'il minnafi wa mawaƙi'il hujjati kuma aksaru ma yaltabisu ya yawan ta kwaikwayewa a rasa menene minnafi ba hujja ذلك ala tawafi ba za ka kuti kana ba awabu ba malamai masana din anan ne suka halaka wannan da yake zubewa ya rabu abu saloki wallahu ya haji mai ya sha o ila sirafin mustafi a kwanaku a tsarin kinama